amma idan na san laifi na ne na yi laifin cewa gaskiya na yi laifi a yau jiya mun samu dan sabani ni da aboki na mai ko ba gane ba wannan sabani ne wanda ga zo amma shi da kansa ya san da cewa wallahi bai kyauta mu ba tunda shi ma ya can bai kyauta mu ba yace gaskiya ne Allah ta kyauta ma ba tunda wurin neman abincin ne wurin sana'ar ka ne yace kuma ba kamata ni kadai don na ji haushi biyawa, wa wa mutane gaba daya, wanda suka zo daga kaduna daga abin nan ba rai wannan ba gide ne ba ko ba gane ba ya ce ina roƙo kowa ya yafe mu ni ma na yafe masa shi ma ya yafe mu da haka wannan jin daɗin da ya yi da muka gafarci kuna a ciki ya san ya yi laifi ni ba ko na san da na yi nake hakuri da na sauri same shi to ya ce ta naira dubu hamsin ya ce to lalle ta araba masa naira dubu ashirin da biyar biyar sai ya haƙuri haka muna kiran autan kudawa ga nan a ni ya ba zan ba na tun na riga na rantse ba taba cewa an ce ga abin da zan yi wani ba da an bari da mun tun lokacin nan wallahi ce su fita da zan bayar abin da wannan ma zan ba wannan dan dan dan saboda ba na yi sai da yan su ba sa yi sai da dan abin da zaka samu aikin banza ne in ka danna hakkin wani Allah ba zai barka ba da haka muna kiran autan gudawa ga naira dubu ashirin da biyar ku yi hakuri kai ba ga naira dubu ashirin da biyar ku yi hakuri Allah ya tsare yawa amma kuma daga yau daga yau wannan damban na kwana mun kashe shi mun kashe shi saboda damban ne wanda zai kawo safani in kun ga ta abin da za ku yi ba za ku yi a gari ba in kasa ta hada ku can ku tafi ga sauki amma wannan damban na kun ta mun kashe shi don kun za ku yi sau dubu ba za mu da ku ba don haka Allah kiyaye Allah ya da sa'a mai farin wando daga bangaren jamus da dan sama'ilan shagon alabo daga bangaren gashi nan dogo na dogo na dogo na dogo na dogo na dan sama'ilan shagon alabo daga bangaren jamus dan sama'ilan shagon alabo daga bangaren kudu dogo na doggona kar karma doggona kar karma doggona kar karma ku kashe kanku anan doggona kar karma dan samaila dan samaila ku ne ne ko da wani bangare ku ne ne dan samaila wallahi hauka ta koma ku ta koma hauka ta koma gurmana hauka ta koma gurmana hauka ta koma gurmana hauka ta koma gurmana hauka ta koma gurmana subhanallahi hauka ta koma gudu mana dan samaila dan samaila dogo na karkarna sun dawo da'ira ta biyu tsakanin dan sama'ila daga bangaren kudu da dogo na karkarna daga bangaren jamus dan samaila eh, shi ne mai jan wando dogo na karkar na sheke sanye da farin wando a wannan dambe dan samaila dan samaila dan samaila dan samaila dogo na karkar na dan samaila dogo na karkar na dan samaila ya tafi kasa dan samaila ya daki kasa a yayin da ya ce sai dai a mutu a wannan dambe dan samaila ya kuskure dan samaila ya kuskure duka dan samaila dan samaila dan samaila ga shagon alabo dogo na karkarna dan samaila dan samaila dan samaila dan samaila alƙalin wasa femi dan tsakiya ya rabu wannan dambe inda suke da'ira biyu da'ira ta biyu kenan a wannan dambe dan ba ta gwani ba alƙalin wasa ya rabu wannan dan ba ne na naira dubu ɗari muke kawo muku dambe dan ba ne muke kawo muku dan ba ne muke kawo muku inda mai bakin wato ya buge inda wannan dambe dai dambe ne naira dubu ɗari biyu inda aka samu su na dubu ɗari a wannan dambe wannan dambe damba ne tsakanin

da ya sadaki sai gayya kai ya ce ah, a wani uba sarki an yi wa aiko ba sai taurare ya aka ne babu kowa babu masu kallo ga dambanan tsakanin kaddara a watan dan bunza daga bangaren jamus da shagon mai tafasara daga bangaren kudu a yau litinin uku ga watan bakwai shekara ta 2023 kaddara a watan dan bunza da shagon mai tafasara kaddara kaddara watan dan bunza

kai zan ba wa dubu biyu Allah ya tsina wanda ya fasa da ha zo zo ga dubu biyu da hausa sa a ce ka ji daɗin bangare ka ji daɗin bangare ba ai dubu biyu ko wani wallahi to ba ni sai da kai ba ni ba da alanta idan za ka je dan uban ka bayan za ka faɗi ka faɗi ka san waɗuwa zakka ce wallahi ka san waɗuwa zakka ce kisa 62 62 kace ka kace faduwa za kace faduwa za kace faduwa za kace ka tara wura kace bar hoshi wura ya mutu wura uban nan wallahi kace faduwa za kace ka kace kace wallahi mai tsoron ya faɗi ba shi gwanin wallahi mai tsoron ya faɗi ba shi ba ni sai kai ba ni ba da aranka la ilaha illallah kafa ka kafan wallahi kaddara wallahi kafa ka kafa ta subhanallah kafa ka kafa ta kaddara jeka jeka ko bai faɗi ba wallahi a cika mai baki da goro subhanallahi billahi ko bai faɗi ba cika mai baki da goro la ilaha illallah ko bai faɗi ba cika masa baki da goro wallahi ko bai faɗi ba cika masa baki da goro ya isa ya isa ya isa mana babban ba su shago so so mana so so ka dogo tana lafiya with a